muna miƙa godiya ga allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya ba mu dama na halartar wannan waje mai albarka cikin wannan masallaci mai albarka domin gudanar da wannan muhabara insha Allah ta'ala tsira da amince su tabbata ga manzanmu sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta sa da kyautatawa har zuwa ranar tashin kiyama bayan haka bayan kuma gaisuwa irin ake da musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci wanda yau muke ganin ƙarshen ranakun nan masu alfarma bayan mun yi kwanaki goma daga cikin watan zulhijja sai kuma allah ya ba mu dama muka halarci muka shaida kwanaki uku bayan waɗannan kwanaki wato ayyamun tashrik wanda waɗannan kwanaki da suka shuɗe kwanaki ne wanda a kowane musulmi wanda ya san abin da yake yi ya san darajansu, kuma ya san falalansu masu ƙoƙarin ibada da neman kusanci ga allah subhanahu wa ta'ala sun kwashi lada mai ɗimbin yawa a cikin waɗannan kwanaki da suka shuɗi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗannan bayan to alhamdulillah wannan muhadara ce da aka shirya ta domin munasabar waɗannan wato ma'ana murna na waɗannan kwanakin da suka wuce saboda haka wannan muhadara <clears throat> mun sa mata take da cewa zahiratu da'fil iman al'aradu wal asbabu wal ilaj takin wannan muhadara shine raunin imani alamunsa dalilansa da kuma maganinsa to babu shakka wannan maudu'i yana da muhimmanci matuƙa ga kowane musulmi domin abu ne da muka sani cewa imani shine jarin musulmi imani shine abin da musulmi yake alfahari da shi imani shine abin da musulmi yake ganin zai samu tsira da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mun sani cewa duk wanda yake musulmi tufatansa shi ne ya samu tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala daga fushinsa da azabarsa ya rabautu da yardan Allah da aljannarsa ita kuma aljannan nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa babu wani rai da zai shiga aljanna face ran mumini ko kuma rai wanda yake mai imani saboda haka imani ba karamin al'amari ba ne imani ba karamin abu ba ne a wajen musulmi imani abu ne da ake tattalinsa imani abu ne wanda musulmi yake taka tsantsan dangane da duk wani abin da zai iya kawar masa da imani saboda haka muka ga ya dace mu tattauna a tsakaninmu shin yaya imanin nan yake kuma shin imani wani abu ne wanda akan iya rasa shi ko da a ce musulmi yana amsa sunan musulmi yana amsa sunan imani sannan musan dalilai da suke iya haifar da hakan ma'ana musulmi ya rasa imani ko imaninsa ya yi rauni akan nan mu tattauna dangane da waɗansu magunguna da za su iya warkar da mu daga irin wannan cuta wato ma'ana ta raunin imani muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa wajen tattauna wannan maudu'i hadisi ya tabbata daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda imam al-hakim ya rawaito a cikin mustadrak imam tabarani ya rawaito shi a cikin al-mu'jam imam al-albani kuma ya inganta shi a cikin as-silsila sahiha wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubina Allahumma jaddid al-iman fi qulubina manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai imani abu ne wanda yake tsufa ya mutu a cikin zuciyar ɗayanku kamar yadda kaya ko tufafi yake tsufa ya mutu saboda haka ku roƙi Allah ya sabanta imani a cikin zukatanku ku roƙi Allah ya maimaita ko kuma ya dawwamar da imani a cikin zukatanku to kun ga kenan wannan hadisi ya ƙara tabbatar mana cewa imani wani abu ne wanda bawa kan iya rasa shi ko kuma ya samu gurɓacewansa ko rauninsa ko tawayarsa domin wannan lafazi da manzo Allah sallallahu alaihi amfani da shi yace la yakhlaq wato imani yana iya tsufa domin al-khalaq as-sawbul khalaq shine wato tsohon tufafi bayan ya kasance wato sabo to wannan hadisin kenan hakan nan an rawaito hadisi daga manzan tsira sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma min alqulubi qalbun illa wa lahu sahabatun ka sahabati alqamar بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kamanta mana zuciya ya kamanta zuciya da me da girgije wanda yake rufe farin wata haka zukatanmu yake zuciyan nan yana nan ne kamar farin wata idan yana cike da imani to akwai abin da yakan iya zuwa ya rufe wannan hasken akwai waɗansu abubuwa da za su iya shiga cikin zuciyar sai su wato su mamaye shi su lullube shi ya zama wani abu daban shi ne manzo sassanin ya ce babu wata zuciya daga cikin zukata face wannan zuciyar tana da girgije sahaba wani irin girgije ya ce ka ya ce ka alkamar ya yace kamar wato girgije wanda yake rufe farin wata ya ce farin wata a yayin da yake haskakawa yake ba da haskensa sai ka ga girgije ya zo ya rufe shi sai ya yi duhu fa'azlama can an jima sai ka ga wannan girgijin ya kauce sai kuma hasken farin watan ya dawo ya ce to haka zukata su to kunga wannan hadisin ya kara tabbatar mana cewa mu ɗin nan suna haskaka kuma da me suke haskaka hakan nan suna yin duhu to da me suke yin duhu to ya tabbata a cikin aƙidar ahlus sunna wal jama'a aƙidar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa imani wani abu ne wanda ake faɗinsa da harshe kuma ake yinsa da gabbai kuma ake ƙudurinsa a zuciya imanin nan kuma yana ƙaruwa yana raguwa imanin nan yana ƙarfafuwa kuma yana samun rauni aƙidar ahlus sunna jama'a ta tabbatar da haka akwai ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu da yawa da suke nuna wannan ma'ana daga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imani Allah subhanahu wa ta'ala yana wasafta muminai anan ana nufin sahabbai ne domin wannan ayar tana da dalilin sauka an saukar da ita ne a lokacin da sahabbai suke wato suke hudaybiya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi sulhu da quraishawa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da natsuwa a zukatan muminai su wane ne mummune a cikin wannan ayar su ne sabai ya ce shi allah shi ne ya saukar da natsuwa a cikin zukatan muminai wato sahabbai domin me ya ce ni ya yazdadu imanin ma'a imani domin su ƙara imani tare da imaninsu kaga wannan ayar ta nuna imani yana ƙaruwa a zuciyar ɗan adam hakan nan Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin abin da munafikai suke faɗa don gani da ayoyin alkur'ani da surorin da ake saukarwa Allah ta'ala yana cewa wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun idan aka saukar da wata sura munafikai cewa suke yi dan Allah a cikin ku waye wannan sura ta ƙara masa imani domin su munafikai fi qulubihim marad akwai cuta cuta ta munafurci a zukatansu saboda haka wannan cutar tana hana su samun karuwa na imani idan aka saukar da aya saboda haka idan aka saukar da aya Allah ta'ala ya ce munafikan nan suna tambayar junansu ayyukum zadatu hadhihi imana wannan surar wane ne a cikin ku ya kara masa imani Allah ta'ala ya ce fa amma ladina amanu fa zadatuhum imana waɗanda suka yi imani suran nan da aka saukar ta ƙara musu ne ta ƙara musu imani kaga imani yana ƙaruwa yace wa mallabi na fi qulubihim marad fazadatuhum rijisar ila rijsihim wa matu wa hum ta saboda haka waɗannan ayoyi sun ƙara tabbatar mana cewa imani wani abu ne wanda idan ya shiga zuciya yana samun ƙaruwa hakan nan yana yakan iya samun tawaya hakan nan hadisin nan shahararre wanda muka san shi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi sai ce mi wa dhalika adhafu iman shi wannan hadisi ya nuna mana cewa imani yana iya yin rauni a cikin zuciyar bawa domin manzo Allah sallallahu alaihi cewa yayi duk wanda ya ga wato mummunan abu a cikin ku ya gyara shi da hannunsa idan ba zai iya ba ya gyara shi da bakinsa ma'ana ya hana ya faɗi munin wannan abu fa'in lam ya wanda kuma ba zai iya bayani ba kuma ba zai iya gyaran da hannu ba ya ce faɗi kalbihi ya yi gyaran da zuciyarsa ma'ana ya ji zafin wannan al'amari da aka yi ya ji wato ya ji fushi ko kuma ya ji ɓacin rai dangane da wannan mummunan abu da aka aikata manzo Allah ce jin bacin rai dangane da mummunan abin da aka yi ko kuma sabon Allah da aka yi ya ce wannan shi mafi raunin imani kaginan imani yana raguwa imani yana yin rauni da fata hanci wannan kun ga ayoyin da muka karanta su sun nuna mana cewa imani yana karuwa wannan hadisin kuma ya nuna mana cewa imani yana samun rauni to idan ko muka tabbatar da haka sai mu yi wata tambaya mu ce me yake ƙara imani kuma me yake sa imani ya samu tawaya me yake rage imani me yake raunana imani to shine malamai suke cewa yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siya menuniyatul qahtani yake cewa imanu na billahi baina salasatin amalin wa qawlin wa i'tiqadi janani wa yazidu bit taqwa wa yanqusu bin rada wa kilahuma fil qalbi ya'tarijani yake cewa imanin mu mu ahlu sunna yana karuwa ne da takawa to kaga yana karuwa da takawa saboda haka imani yana karuwa ne da da'a da biyayya ga Allah duk wani abin da Allah ya ce ka idan ka yi shi za ka samu ƙarin imani duk wani abin da Allah ya ce ka bari idan ka bari zaka samu ƙarin imani domin barin abin da aka hana wannan ma biyayya ne kamar yadda yin abin da aka ce a yi wannan biyayya ne shi ma an gane ko to saboda haka imani yana karuwa da takawa yana karuwa da da'a yana karuwa da ayyuka na gari wa yanqusu birrada yana raguwa yana samun tawaya yayi rauni da me da sabo da zunubi an gane ko al-ma'siyah abin da yake rage imani kenan abin da yake raunana imani kenan ma fil qalbi ya'tarijani kuma ana iya samun karuwan imani ko raguwan imani a zuciyar bawa mutum daya sai imaninsa ya karu ko kuma imaninsa ya ragu babban misali da zamu iya bayarwa a nan wanda zai iya kama hankalin mu shine kun ga dai idan aka ce an yi rasuwa ko ba haka ba za a yi jana'iza kai kokari ka halarci inda za a yi wankan gawan nan ga ta nan a kwance ana wanke ta kana gani to babu shakka natsuwa sosai za ka yi a wajen sai ka ji ka natsu gaba daya ka gaba daya ko kiranka aka yi a wannan wajen ko ma menene za ka yi kokarin ka ga ka kashe waya domin abin da yake ka, abu ne wanda kake ganin ya kara ma wani abu a zuciyanka ya kara ma tsoron allah balle kuma a ce ka ɗauka balle kuma a ce da kai za a sa ta cikin wato cikin rami da makamancin wannan a ce kuma ka je makabartar nan a ce ka ziyarci makabarta domin me domin ka samu karuwan imani to insha Allah ta'ala za ka ji wato ka samu wani sauyi a zuciyarka dangane da alakarka da ubangijinka saɓanin wannan shine ne idan muka ce misali mutum ya shiga wajen da ake rawa ake kide-kide ake cashewa a <laughs> gane ko don allah mutum yana iya tunawa da wani abu da yake da alaka da allah subhanahu wa ta'ala a wannan waje ba zai yi ba kaga wancan misali ne na abin da yake ƙara imani wannan kuma misali ne na abin da yake tauye imani yake rage shi ya raunana shi me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kasuwa shine wato matattaran shedanu kuma masallaci shine wajen da Allah ya fi so a cikin wuraren duniya gaba daya ka duba abin da ake a masallaci mana ai ba ginin masallacin ne Allah ya fi so ba a'a abin da ake yi a cikin masallacin shine Allah ya fi so ka je ka duba cikin kasuwa me ake yi musamman a ce kaga muna jos bar mu ba da misalin wajen da in aka ce ka je misali babu shakka za ka iya samun tawaya a imaninka a ce ka shiga terminus irin wato kamar amadu bellowe daidai wajen za haka irin wannan waje da ake cuɗanya ake cakuduwa da maza da mata ga music nan da can hayaniya kala-kala barayi kala-kala 'yan dambara kala-kala ga sunan ya za ka je a wajen babu shakka za ka ji babu wani abu na imani babu wani abin da zai kara maka wato wani imani ko kuma ya sa kama iya tunawa da Allah subhanahu wa ta'ala a irin wannan yanayi to kaga wannan shine misali da za mu iya kusantowa da wannan abin da aka faɗa na ƙarin imani ko tawayarsa ko karfin imani ko rauninsa allah ya samu dace saboda haka babu shakka raunin imani yana da haɗari matuƙa musamman idan aka ce ya kai bawa ga barin wani wajibi daga cikin wajibai wata faralla daga cikin farallai ko kuma ya kai bawa ga aikata wata wato wani ah, abin da yake haramun wani babban laifi wani zunubi ko wani kabira minal kaba'ir to idan raunin imanin mutum ya kai ga irin wannan matsayi to yana cikin haɗari allah ya kare mu kamar a ce misali raunin imanin mutum ya kai ga cewa yana iya barin waɗansu sandoli, ko kuma a cikin watan ramadana ya azumci wasu kwanaki ya sha ko kuma ya ci abinci a wasu kwanaki da rana a cikin watan ramadan ko makamancin wannan ko kuma a ce raunin imanin mutum ya kai ga cewa har ma ya faɗa cikin zina ko shan giya ko makamancin wannan allah ya kare mu to wannan raunin imani ya kai matuƙa saboda haka menene alamu da suke nuna raunin imani suna nan da yawa kowannen mu a nan in aka tambaye shi zai iya faɗin wani abu dangane da abubuwan da suke raunana imani to amma bar mu ja hankalinmu akan waɗanda suke mafi muhimmanci daga cikin waɗannan sabubba wato daga cikin waɗannan alamu na raunin imani na farko aikata kabira daga cikin kaba'ir aikata sabon Allah wannan alama ce ta raunin imani jama'a manzan Allah sallallahu ya yi nuna mana cewa kowane musulmi kowane ɗan adam ma ba musulmi ba kawai kowane ɗan adam mai laifi ne mai aikata saɓo ne haka ne ko amma wa khairul khata'ina at Ya yace kullum ne adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun saboda haka anan ba wato ba wai ina nufin cewa waɗansu daga cikin bani adama ba su aikata laifi bane ko malamai ko masu ibada ko masu kaza kowa akwai irin laifin da yake wa Allah subhanahu wa ta'ala to amma daga cikin abin da yake sa imanin mutum ya samu tawaya dangane da aikata sabo na farko shine ka aikata sabo ka ƙi yin tuba na biyu ka aikata wannan sabo gobe ka koma kan wannan jibi ka koma kan wancan ma'ana kai ko da yaushe kana kan ƙofofin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta hakan nan ka samu kanka a halin da gashi kana aikata sabo amma kuma ya zama maka jiki ya zama maka jiki har ma ba ka jin cewa sabo kake aikatawa to malam idan na kai irin wannan matsayi idan ka kai irin wannan matsayi mu sani cewa muna cikin haɗe. waɗannan matakai da muka faɗe su balle kuma uwa uba a ce ka kai ga cewa kana iya bayyana wannan saɓon a fili ba ka jin kunyan yinsa a gaban mutane shi ne manzo sassanin yake cewa kullu ummati mu'afan illal mujahirin wa inna minan mujaharati an yi amalan rajulu bil 'amalan fayusbihu wa qad satarahu Allah 'azza wa jalla ولكنه يصبح يكشف ستر الله عنه فيقول يا فلان عملت الليلة عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره الله manzo Allah sallallahu alaihi yace kowa a cikin al'ummata za a yafe musu kullu ummati mu'afal yace banda mutane masu aikata wani nau'i na saban Allah yace al masu bayyana sabon Allah Ya yi shi a sarari ya yi shi a fili baya jin kunyin kowa ya fito fili shi musulmi ne watakila ma sunan shi muhammadu ya ɗauki kwalban giya yana sha ko kuma ya fito fili yana riƙe da hannun wato mace wacce ba ta halatta a gare shi ba ko kuma ya aikata wani abu na, na sabon allah wato a ɓoye kuma ya watsa ko a intanet an gane ko ko a whatsapp ko a facebook ko makamancin wannan kuma a sa ya ce irin waɗannan daga cikin al'ummata ba za su taɓa samun yafiya daga wajen allah su hana wata'ala ba shi da manzo allah sasalam ya da misali ya ce yana daga cikin almujahara mutum ya bayyana saɓon da ya aikata a ɓoye mutum ya aikata saɓo daddare idan aka wayi gari sai ya kira mutane ya ce ya kai ne ya kai ne ai ga abin da na aikata na aikata jiya har ma ya dinga alfahari shi to babu shakka wannan alama ce ta raunin imani bal ma ta mutuwar imani Allah kare mu hakan nan yana daga cikin abin da yake nuna raunin imani alamar da yake nuna raunin imani shine mutum ya dinga keɓewa kuma kun ga wancan mai bayyana sabo mutum ya dinga keɓewa yana aikata sabon Allah wannan shi ma yana da mugun haɗari shi ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda ya tabbata cikin hadisin thauban Allah ya ƙara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi hasanatin amsal jibali tihama bidan sayaj'aluhu Allahu haba'an mansura wallahi haƙiƙa wannan hadisi yana matuƙar bani tsoro kuma ya kamata ga kowane musulmi wannan wannan hadisi ya ba shi tsoro manzo Allah ya ce lallai haƙiƙa wata rana zan sani ma'ana ranar tashin kiyama zan san waɗansu mutane daga al'ummata wanda za su zo ranar tashin kiyama da kyawawan ayyuka manya-manya kamar duwatsun tihama tihama na can ƙasar saudiya ce kamar duwatsun tihama biban ga sunan ayyuka ne fararen ayyuka amma za su zo da waɗannan manya-manyan ayyuka sai allah subhanahu wa ta'ala ya rusa su ya mayar da su kamar turbaya Allah ya kare mu ba da ya rawaito wannan hadisun yake cewa ya manzan Allah ba mu labaransu ka bayyana mana al'amarinsu domin kada mu fada cikinsu, kada mu zamanto muna cikinsu ba mu sani ba Ya ce to ku sani waɗannan mutane ba wai wasu mutane ake nufi ba a'a mutane ne 'yan uwanku ne kuna tare da su kuna ayyukan alheri tare da su na qaumun idza khalaw bi maharimillahi azza wa jalla intahaquha amma su mutane ne waɗanda a zahiri za su bayyana su salihai ne masu taƙawa ne masu imani ana ayyukan alheri kala-kala da su amma kuma in suka ɓuya in suka fake ba wanda yake ganin su sai Allah sai su fada ko kuma su aikata wato muharramai Allah ya kare mu to kaga wannan hadisi hadisi ne da ya kamata ga kowane musulmi ya yi taka tsantsan da abin da ya kunsa Allah kare mu to alama ta farko kenan fadawa cikin muharramai musamman kaba'ira da kuma wato tsayawa ko kuma wato lizimtan waɗannan ayyuka ba tare da tuba. alama ta biyu daga cikin alamar raunin imani shine ƙeƙashewar zuciya musulmi ka ji zuciyarka in ka ji wa'azi ba ka tasirantuwa da shi ka ji in aka yi maganar mutuwa ba ka tasirantuwa da shi kamar yadda muka ba da labari ɗazu ko muka ba da misali ɗazu na abin da ya shafi mutuwa da gawa da sauransu wani kuma yana nan zai yi irin waɗannan abubuwa gaba ɗaya amma ba zai ji wani abu na tsoron allah ko kuma ya ji cewa wani abu na sa ya ƙaru ba sau nawa ne ake zuwa makabarta kaga mutane suna harakarsu ba su ma damu ba babu wanda yake tunanin wannan wajen nan da muka kawo wannan bawan Allah wata rana mu ne za a kawo mu wajen nan mu ne za a kwantar da mu a irin wannan wajen mu ne gashi gashi bal ma za a rinka wa'azi wani ma haushin wanda yake wa'azi yake sai ka ji gaba ɗaya in ana wa'azi ba ka tasirantuwa da shi za a ba da labarin al'ummomi da suka gabata ga yadda Allah ya yi da su ga yadda kuma Allah ya yi alkawarin duk wanda ya aikata irin wannan za a iya yi masa haka amma ba za ka ji mutum wato zuciyarsa ta motsa ba zuciyar ta kekashi Allah ya kare mu Allah ta'ala yana cewa sun makasar kulubukum min ba'di dhalik fa hiya kal hijarati a ashaddu kasuwa. alama ta uku shine rashin inganta ko rashin kyautata ibada wannan ma alama ce ta raunin imani ka ga mutum yana sallah amma kuma gaba daya zuciyarsa ba ta kan sallah kuma wannan shine yawancin irin sallolin da muke yi ba mu sanya ake kushu'i ba ba mu sanya ya ake tunanin aljanna da wuta yan aljanna da yan wuta ba mu san yadda ake tunanin girman allah ba mu san yadda ake tunanin siffofin allah a cikin sallah ba ba mu san yadda ake tadabburin alkur'ani a cikin sallah ba sai ka ga gaba daya wani ma tun daga lokacin da ya ce allahu akbar to ya fita daga tunaninsa da hankalinsa gaba daya sai kuma lokacin da liman zai ce assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah gaba daya ya shagaltar da tunaninsa cikin me cikin kayan duniya daga nan zuwa nan wani ma sai ya gama harkarsa a cikin sallar ya gama dabbara duk wani abin da zai yi a cikin sallah to wannan alama ce ta raunin imani alama ta uku ta hudu shine jin kasala daga yin ibadu da da'a Allah subhanahu wata'ala ya giya mana daga cikin alamun munafikai daga cikin ayyukansu sun kasance suna yin kasala idan sun zo sallah wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila kaga mutum bai damu da lokuta ko kuma wurare da ake cewa masu alfarma ne masu daraja ne ba kamar irin waɗannan kwanaki da suka wuce mu alhamdulillah an yi ta samu musamman in ka duba social media a cike yake da tunatarwa da menene azumi ne ambaton Allah akan hukumomi da sauransu wani bai damu ba wani bai damu ya aikata wani abu daga cikin waɗannan ayyukan ba ya ga shi ma ya kwashi na shi rabon wannan alama ce ta raunin imani wani za ka samu bai damu da nafilfili ba wani za ka samu bai damu da zuwa irin waɗannan wurare da ake tattauna dangane da ambatan Allah da ilimi da makamancin wannan ba za ka ji yana jin kasala ana idar da sallah za a ce assalamu alaikum ana da darasi bayan sallah kaza da sauransu assalamu alaikum kowa sai a tashi a tafi bai dame su ba ana jin kasala wani ma in ya zo ya zauna wani lokaci sai ji gaba ɗaya ya takuru to duka alama ce ta rauni, imani na kare ni to akwai alamun da yawa to amma saboda lokaci ba za mu iya ambatan waɗansu daga cikinsu ba sai mu je kan dalilan raunin imani me yake sa imani yake rauni a cikin zukatanmu allah kare mu sababi na farko ko dalili na farko shine nisantar wuraren imani nisantar environment na imani wannan yana daga cikin sabubba da yake sa raunin imani kwarai da gaske shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya zargi musulmai da wannan ayar yake cewa alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al haqq ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست wa وكثير minhum فاسقون yace shin lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu ta yi tawalu'i ga ambatan Allah ta a qulubuhum li dhikrillah abdullahi ibn Mas'ud a cikin sahihul bukari yake cewa tsakanin musuluntanmu da kuma Allah ya yi mana wato ya kwaɓe mu an gane ko da wannan ayar ya ce bai fi ɗan shekaru ba domin wannan ayar makiyya ce a garin makka aka saukar da ita ya ɗan shekaru ƙalilan da muka yi imani Allah subhanahu wa ya saukar da wannan ayar alam ya hidin da zina amanu an tasha kulubum li zikirillah shi lokaci bai yi ba muminai su wato zukatansu su kada su ji tsoron Allah dangane da ambatan Allah wa ma nazala min da kuma abin da aka saukar na gaskiya shine alqur'ani wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl kuma kada su kasance kamar waɗanda aka bai wa littafi a gabaninsu fatala alaihim al'amad ya su al'amarinsu ya kasance sun kasance zamani ya yi musu tsawo ya yi musu nisa suna cikin shagulgula na duniya ba su a tunawa da ambatan allah ba su a jin kushu'i ba su a jin takawa kasar ƙulubu shi kenan sai zukatansu suka shi. wa kathirun minhum fasiqun kuma da yawa daga cikin fasikai ne Allah ya kare mu saboda haka nisantar wuraren imani waɗannan wurare ne wuraren imani kamar irin wannan waje da muka zauna wuraren karatuttuka wuraren wa'azi da nasiha wanda wannan yana daga cikin matsalolin da muke fuskanta a harkar da'awar mu a yau za ka samu ilimi dai gwargwado ana bayarwa ana karantarwa gwargwadon yi a sa littafi a sauke a sa wannan littafi a sake saukewa amma kuma ba za ka samu majalisi na ambatan Allah ba jama'a abinda nake rufi da ambatan Allah wato ambatan Allah wanda Allah ya yarda da shi babu irin wannan majalisi zan iya baka misali kamar a ƙasar Saudiyya. malamin nan da ake ce masa al-mughamisi salih al-mughamisi limamin masallacin quba wannan malamin yana da wani majlis a masallacin quba a garin madina wanda ɗaruruwan mutane ne suke halartar wannan majalisin me wannan malamin yake karantarwa ba fiqhu ba ba hadisi ba ba qur'ani ba ba tafsiri ba ba komai daga cikin waɗannan littattafai da mu muka saba karanta su ba a zama ne na ambatan Allah kamar yaya tunatarwa dangane da Allah wallahi malam idan ka kalla ko ka ji irin wa'azin da yake yi kuma kana fahimtar irin abubuwan da yake faɗa wallahi ba za ka san lokacin da hawaye za su zubo maka ba haka za ka ga waɗanda suke gabansa gaba ɗaya kowa kawai ya sunkuyar da kansa kowa na cikin shimaginsa yana kuka shi ma ɗin ma yadda ma yake maganganun ko da a ce ma ba ka jin abin da yake faɗa ba za ka san lokacin da za ka fashe da kuka ba irin waɗannan majalis su ne al'ajuwa al'imaniya wurare environment na me na imani kenan to babu irin waɗannan majalis a cikin karatuttukanmu wanda sahabban manzalar sassanin suna da irin waɗannan majalis mu'adhib bin jabal radiyallahu anhu ya giya wani mutum tara ya ce ta'ala bina nufin sa'a ka zo mana ka zo mu zauna tare mu dan yi imani ko da na dan kankanin lokaci yana nufin zaman ambatan Allah ba ta hanci wannan to saboda haka nisantar irin waɗannan wurare yana daga cikin dalilai na samun raunin imani Allah kare mu hakan nan kishiyar wannan shine ka nisanci wuraren imani wuraren da zaka samu takawa sai kuma ka koma ka zauna ko kuma kana haraka a cikin waɗanda marasa imani fasikan mutane masu saban Allah hmm? ba hausawa suna cewa zama da maɗaukin kanwa shi yake kawo farin gashi haka ne ko saboda haka dole waɗanda kake tare da su ɗin za ka tasirantu da su idan kana zama tare da malamai za ka tasirantu da su idan kana zama da wato mutanen banza haka nan za ka tasirantu da su ko da a ce kai ba mutumin banza ba ne shi yasa sahabbai ko kuma magabata sukan yi taka tsantsan wajen mai wajen a ashabi su suna taka tsantsan mutum ya zauna ko ya samu kansa tare da mutane waɗanda marasa taƙawa marasa imani marasa tsoron Allah waɗansu daga cikinsu za ka samu in sun zo majalisi sai aka kama maganan wani sai ka ga sun tashi domin me domin in suka ci gaba da zama a wajen za su tasirantu da irin waɗannan maganganun tun kana ji wata rana kai ma za ka sa sai ka ci naman an wanka musulmi sai ka ga ka faɗa cikin wannan mummunan sabo Allah ya kare mu shi yasa manzon mu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim yake cewa masalul jalisi salih wasu ka masali ka hamilin la'almiski wa nafi hilke manzala sassalam ya ce misalin wato abokin zama nagari da abokin zama wanda yake mutumin banza ya ce kamar mai turare ne da kuma mai ziga-zigi ya ce shi ko mai turare imma an an hudiyata ko ya dan shafa maka turaren Autabta tabta'a minhu ko kuma ka sai turaren da gare shi saboda alheri ne ko ba haka ba in kuma wancan da wannan ba su faru ba aw da minhu riha rihan tayyiba ko kuma ka ji kanshi mai kyau da gare shi a kowane hali dai ka amfana da shi to haka wato aboki na gari yake in kana zama tare da shi duk yadda al'amari yake za ka amfana da shi ko ta yaya ne zai yi ma nasiha za ka ji hadisi daga gare shi za ka ji ayar alkur'ani daga gare shi za ka ji kyawawan maganganu na wa'azi da nasiha daga gare shi shi kuma mutumin banza fa banza Allah sallallahu alaihi wasallam ce misalin sa kamar misalin mai ziga zigi ne ce shi ko idan ka ji wajensa ko ya kone ka da wutansa ko kuma ka ji mummunan wari daga wajen shi an gane ko kowane yanayi dai zai cutar da kai kowane yanayi zai cutar da kai to haka abokin banza yake allah kare mu don mutumin da ka zauna da shi ko kana hulɗa da shi kana mu'amala da shi baya ka baya ƙara maka wani abu a addininka baya ƙara maka wani abu a imaninka baka amfana da shi to malam ka rabu da shi shi yake zama alheri amma in ba haka ba za ka yi ta samun wato cikas ko ka yi ta samun matsala amin a imanin ka Allah kare sababi na biyu daga cikin sabubban da yake sa raunin imani shine nisantar waɗanda ake koyi da su nisantar mutane nagari gari waɗanda ake koyi da su kamar malamai a wannan akwai hadisin anas radiyallahu anhu a lokacin da ah, manzo Allah sallallahu ya rasu Anas radiyallahu anhu yake cewa ma na nafadna aydiyana min turabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta ankarna ya ce ba mu share hannunmu daga ƙasar da muka binne manzo Allah sallallahu da shi ba har da muka wato muka kasa gane zukatanmu saboda me saboda manzo Allah sallallahu ya rabu da su shi ne yake tare da su kuma suke ganinsa suke yin koyi da shi a maganganunsa a tafiyansa a ayyukansa a ibadunsa a komai yanzu manzala sassanan sun binne shi ya ce sanda muka kasa gane zukatanmu wannan fa duk da cewa manzala sassanan ya bar jigajigansa haɓai a cikinsu irin su abubakar da umar da usman da ali da makamancinsu amma duk da hakan suke faɗin wannan magana domin anas ya ƙara nuna maka tasirin rabuwa da wanda ake koyi da shi mutum na gari wanda ake koyi da shi shi yasa ya zama mutuwan malamai daga gari ko barin malamai daga gari wannan ya zama mafi haɗari, ko kuma mafi bala'in al'amari ga wannan garin saboda idan malamai suka rabu da gari ko kuma suka mutu suka rabu da gari to za ka samu an rasa kuma waɗanda ake yin koyi da su shi yasa manzo Allah sallallahu ya nuna mana ya bayyana mana hadarin a ce an dage ilimi inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama idan aka ce an dauke malami da mutuwansa manzo Allah sallallahu yace yazharu jahal wa yazharu zina an gane ko wa yushrab al-khamr kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Anas radiyallahu anhu cikin Bukhari da Muslim ya ce yana daga cikin alamun tashin kiyama ya zamanto an ɗage ilimi jahilci ya bayyana an gane ko zina ta bayyana shan giya ya bayyana waɗannan abubuwa kiɗe-kiɗe su bayyana wal ma'azif saboda me saboda rasa waɗanda ake koyi da su a cikin al'umma a wannan lokaci allai kare hakan na yana daga cikin sabubba da suke sa raunin imani nisantar neman ilimi kuma wani ilimi ilimi na addinin musulunci a duk lokacin da aka ce bawa ya rabu ko kuma ya nisanci wato neman ilimi na addinin musulunci to babu shakka zai samu tawaya a cikin imaninsa domin da ilimin nan ake gane Allah zuhanahu wa ta'ala ya ne qabla an ta'buduni faman lam ne fa kai fa ya abudu ne. hakan yana daga cikin waɗannan dalilai shagaltuwa da duniya har ya zama kamar mutum ya zama bawa mai bawa duniya idan bawa ya kai ga irin wannan hali na'am ayoyin alkur'ani sun kwadaitar da a fita neman abinci fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah a nemi abinci alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yuqatiluna yadribuna fil ardi Ya yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah duka waɗannan ayoyi ne na neman arziki jama'a ayoyi ne da suke nuna cewa eh lallai musulunci yana kwadaitar da a fita kasuwa a je a nemi abinci a je gona a je a nemi abinci a yi sana'a je a nemi abinci amma kuma idan ka sanya neman abincin shine shine shagalinka ba ka da wani shugul a duniya sai shi to wannan kuma dalili ne na rauni na samun raunin imani har ka koma kana amsa sunan bawan naira ko bawan dala ko bawan riyal ko makamancin wannan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham ta'isa abdul khamisa ta'isa abdul qatifa an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa bawan dinari ya halaka bawan dirhamin ya halaka bawan wato kayayyaki na duniya ya halaka ya ce ta isa kasa wai za shi ka falantu kasha ya ce ya halaka ya durkushe in yana neman taimako ma kar a taimake shi sau da haka wannan dalili ne daga cikin dalilai na samun raunin imani shine Allah subhanahu wa ta'ala yake giya mana fa cewa wato kamar yadda ya tabbata cikin hadithul qudusi ya ce, anzalna inna anzalna mala li iqamati salati kun san wannan aya aya ce amma kuma an riga shafe ta Allah ta'ala yana cewa inna anzalna mala li iqamati salati waz zakati walau kana libni adama wadin wahidin labtaga wadiyani walau kana lahu wadiyani labtaga salisan wala yamla'u jawfa bi adama illa turab wa yatubu Allahu ala man tab wannan hadisi rabin sa na karshe daga wajen wala yamla'u jawfa bi adama an gane ko yana cikin sahihul bukhari da muslim farkon kuma a cikin sunanu a cikin musnadu ahmad ibn hanbal yake manzo Allah subhanahu ta'ala yake cewa lallai mu mun saukar da dukiya domin a tsayar da sallah da zakka to ba wannan ita ce manufar saukar da dukiya domin tsayar da sallah da da zakka an gane ko ba domin cika aljihu ba ba domin gina duniya ba a'a domin me domin tsayar da sallah da zakka ya ce amma shi ɗan adam da a ce fa yana da wato kogi na zinari guda ɗaya to da sai ya nemi na biyun inda a ce ya mallaki koguna na zinari guda biyu da sai ya nemi na uku cewa la yamla ujaufahu illa turab amma ba abin zai cike cikinsa kake nan dan adam baya cika cikinsa baya cika sai da me illar turab sai da ƙasa an gane ko ƙasa ita ce kawai take iya cika cikin ɗan adam ya ƙoshi dam amma naira ba ta ƙosarwa zinari baya ƙosarwa azurfa ba ta ƙosarwa wala yamna fahu illa turab Allah ya kare daga cikin waɗannan dalilai shagaltuwa da al'amuran mata iyalai da 'ya'ya duk lokacin da bawa ya koma yana shagaltuwa da iyalansa da 'ya'yansa har ya fifita su akan ibadu ko ya fifita su akan waɗansu al'amura na addini to ya san cewa ya kama hanyar tawayar imaninsa ya kama hanyar raguwan imaninsa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alwaladu muhazzina mujabbina mujahila mubakhila yace da yana sa mutum bakin ciki yana sa mutum ya zama rago ya sa mutum ya zama jahili ya sa mutum ya zama mai rowa da ma'ana idan ka shagaltu da su in ka shagaltu da 'ya'yanka sai ka ga in wata musiba ta same ka a kansu sai ka kasa haƙuri muhazzina an ce a zo a yi gwagwarmaya ga 'ya'yanka kana kallon su sai ka fara ba da uziri irin na munafikai inna buyuta na aura wa ma hiya bi aura in na illa firara mujabbina kenan mujahila sukan iya hana mutum neman ilimi sau nawa ne ake samun mutanen da domin 'ya'yansu kawai sun kasa zuwa masallaci don sauraron darussa da ake yi saboda 'ya'yansu da shagaltuwa da su da yin wasa da su da sauransu da makamancin wannan mubakhila suna sa mutum ya zama mai rowa sai ka tashi za ka yi wa addinin musulunci hidima sai ka fara tunani ah, kayan 'ya'yana abincinsu kiwon lafiyansu sai ka fara irin wannan tunani domin me domin ka gabatar da su akan hidimin addinin musulunci to in ka kai ga irin wannan matsayi to wannan zai iya sa imanin ka ya samu waya Allah ya kare mu Allah subhanahu wata'ala yana cewa qul in kana wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين yace ka giya musu ya manzan Allah idan ubanninku da 'ya'yanku da dukiyoyinku an gane ko yawwa da danginku wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun da wani wani fatauci takhshawna kasadaha wanda kuke jin tsoron tawayarsa wa masakinu tardawnaha da kuma wuraren zama wanda kuka yadda da su waɗannan abubuwa da aka lissafa su ahabba ilaikum min Allahi wa rasuli in sun kasance su ne mafi soyuwa a gare ku fiye da Allah da manzansa ma'ana fiye da alkur'ani da sunna ma'ana fiye da addinin musulunci fatarabbasu ce to ku jira ku saurara me zai faru hatta ya ci Allah bi amri har Allah ya zo da al'amarinsa wani al'amari ne in ka koma cikin hadisai suna nan birjik waɗannan al'amari in an bar addinin Allah me zai faru in an bar neman ilimi me zai faru da makamancin wannan fatarabbasu hatta ya ci, Allah bi amri Allah ya kare saboda haka waɗannan kenan daga ƙarshe a gurguje saboda lokaci za mu taƙaita da waɗannan dalilai mu ɗan karanto waɗansu magunguna guda biyu ko uku da za su iya magance raunin imani a zukatanmu na farko ta tadabburin alkur'ani mai girma fahimtar alkur'ani da kuma la'akari da ma'anarsa a lokacin da ake karanta shi wannan abu ne da yake karfafa imani kwarai da gaske shi yasa Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara yace muna saukarwa daga alqur'ani abinda yake waraka ne kuma rahama ce ga mu'minai saboda haka idan kana karanta alkur'ani kuma kana fahimtarsa wanda kuma mun yi watsi da karatun alkur'ani mun yi watsi da fahimtar alkur'ani da yawa wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha na mahjura bai kamata ga wani musulmi a kowane wayewan gari bai kamata a ce kowane wayewan gari musulmi yayi sallan asuba ya tashi kuma ya koma ya je ya bacci ba tare da ya karanta wani abu daga alkur'ani ba ko kuma ya koma ya shiga harkokinsa na duniya ba tare da ya karanta wani abu daga alkur'ani ba alkur'anin nan shine shiryanmu alkur'ani komai duk wani abin da muke bukata a rayuwarmu na duniya ko na lahira duka yana ciki likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam saboda haka alƙur'anin nan shine abin da aka ce idan muka yi riko da shi za mu rabautu a rayuwarmu saboda haka yawaita karatun alƙur'ani da kuma tadabburin ma'anarsa wannan hanya ce ta samun karfafuwan imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ta tadabburin alƙur'ani da yawa ya tashi cikin dare ya lizimci karatun aya ɗaya kawai ya yi ta maimaita ta a cikin sallolinsa har gari ya waye in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in lahum fa innaka antal azizul hakim an rawaito hadisi daga Abdullah ibn Umair tabi'i ne yazo wajen nana Aisha radiyallahu anha yace mata nana Aisha ki giya mana ki ba mu labarin abin da yafi baki mamaki a zaman ki tare da manzon sallallahu alaihi wasallam nana Aisha sai ta fashe kuka wannan ya faru ne fa bayan rasuwar manzon sallallahu alaihi wasallam sai ta fashi da kuka ta ce to abinda yake faruwa shine wata rana da dare na kwanta tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan kawai sai ya tashi a firgice sai ya ce min ya aisha ni a ta'abbadu li rabbi ya ce ya ke aisha ki kyale ni zan bautata wa ubangijina aisha ta ce sai na ce masa ai ya Allah wallahi ina son wato zama kusa da kai kuma ina kaunan abin da kake kaunansa manzo sallallahu alaihi wa ta ce manzo ya tashi ya je yi alwalansa ya hau kan buzu ya so masalla. yana kuka ya dinga kuka har sanda gemunsa ya jike da hawaye sannan ya ci gaba da kukan nan har san da kayansa gaba ɗaya jike da hawaye ƙasar wajen da yake tsaye gabansa gaba ɗaya ya jike da hawaye yana cikin wannan halin ya yi ruku ya yi sujada abin da yake ciki kenan yana ta bautan allah har gari ya waye lokacin asuba ya yi bilal ya zo yana neman izininsa ya fito domin a yi sallar asuba bilali ya tarar da shi yana kuka ya tare da manzo Allah sallallahu yana ta kuka bai daina kuka ba tun cikin dare bilal ya ce masa ataf'alu hada ya rasulullah wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ce ya manzo Allah me yasa kake kuka haka da yawa bayan Allah ya riga gafarta maka zunubanka da wanda kai da wanda ma baka yi ba yace ya bilal afala akunu abdan shakira shakura ya kai bilal shin idan ko allah ya mun baiwa ya mun ni'ima to ni kuma ba ya kamata na zama bawa mai godiya ba sai ya ce laqad unzilat alayya laylata ayatun wailun liman qara'aha falan Ya yace an saukan mun da waɗansu ayoyi ne cikin daren nan yace tir da wanda ya karanta su kuma bai fahimce su bai yi tadabburin abin da ayoyin suka kunsa ba su ayoyin ƙarshe daga suratu ali imran inna fi khalqis samawati wal ard la الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi daga nan wasu malamai suke cewa tadabburin alkur'ani wajibi ne idan ana karanta alkur'ani wajibi ne ka fahimta wajibi ne ka yi la'akari ka lura da ma'anansa kuma jama'a ba mu da uzuri a yanzu da za mu ce aito ba ma fahimta aito ina jin tafsiran da ake da su complete daga fatiha zuwa nasi sun fi a kirga yanzu a cikinmu tafsiran da ake da su da harsuna daban-daban hausa ne igbo ne yarbanci ne mini kowanne akwai su a audio akwai su a video akwai su a rubuci a cikin littattafai kaga an yanke wa musulmi uzuri a wannan zamani baka isa ka ce ban fahimci wani abu daga alkur'ani ba ka karanta larabcin ka fahimce shi da yarenka ko kuma da larabcin in kana jin larabci ka koma in aka karanta maka ka dinga lura da ma'anan shi yasa da yawa ana jin mamakin waɗanda suke karatun alkur'ani suke kuka me yasa zaka ji mamaki ai shi wanda yake kukan ya san abin da ya ji ya san abin da ya fahimta yake kuka Allah ya sa mu dace saboda haka dalili na farko kenan saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yawan kuka a cikin sallolinsa a lokacin da yake karatun alqur'ani hakan nan sahabbansa ga Abubakar radiyallahu anhu Aisha radiyallahu anha take cewa ah, kana Abubakar idza idza salla bin kana rajulan asifan idza salla bin nasi lam yusmi in nasa min buka abubakar wato mutum ne wanda yake da wato tausayi idan ya karanta alkur'ani ba zai iya jiyar da mutane karatun alkur'ani ba saboda yawan kuka ga umar radiyallahu anhu aka ce wata rana yana cikin sallah ya karanta wannan ayar inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi sanda ya kwanta yayi zazzabi na kwana biyu zuwa kwana uku inna azaba rabbika lawaqi me da me ake nufi da ita inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi ni da bazan bazan fassara ta ba amma Umar radiyallahu anhu ya san abin da wannan ayar ta kunsa a cikin magabata aka ce akwai mutumin da ya karanta ayan nan fa'iza nukira fin naƙur yana karanta wannan ayar ya faɗi ya mutu ya shaƙi ya faɗi ya mutu fa'iza nukira fin naƙur shin kasan me ayar nan ta kunsa me ake nufi nukira fin naƙur me naƙur cikin suratul mudassir usman radiyallahu anhu yake cewa law tahurat ma shabi'at min kalamillah da a ce zukatanmu sun tsarkaka to zukatan namu ba za su taɓa gamsuwa da karatun alkur'ani ba to ku duba usman radiyallahu anhu an rawaito cewa kowane dare yake me yake sauke alkur'ani bal ma an kashe shi kisan gilla ya yi mutuwan shahada jininsa ya zuba akan alkur'aninsa da yake karanta wasu malamai suka ce digan jininsa ya sauka a kan ayar fasayakfikahumullah Allah ya isan maka su ma'ana wanda suka kashe ka to kaga babu shakka himmatuwa da alkur'ani da kuma dagewa wajen fahimtar ma'anansa da tadabburi cikin ma'anansa da fahimtansa da lura da ma'anansa wannan abu ne da yake kara imani kwarai da gaske allah ya samu dace abu na biyu shine mutum ya san girman allah da yawan mu ba mu san girman allah ba allah allah nan kiran shi kawai muke a baki amma ba mu san girman allah a zuciyarmu ba ba mu san yaya allah yake ba wanda idan ka duba cikin ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi zaka sha mamaki ka duba cikin siffofin Allah da sunayensa Allah subhanahu ta'ala yana cewa هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده كدوبا وايكي دي ايرن wannan sifar a cikin halittu gaba daya alimul ghaibi masanin abin da yake fake wa shahada da abin da yake bayyane ni da kai yadda muka zaune a nan dinnan ba mu isa mu ce muna iya sanin abin da yake faruwa a waje ba Haka nan duk wani sarki da sarautansa a duniya bai isa ba hakan nan duk wani mai kuɗi duk kuɗinsa bai isa ya ce huwa ahalimul ghaibi wa shahada Allah kenan huwa rahmanur rahim ce huwa Allah la ilaha illa huwa al-malik mai sarauta ka duba ka duba girman sarautan Allah duk girman sarautan mai sarauta a duniya a cikin halittun Allah yana rashin lafiya ko baya yi yana jin yunwa ko baya yi eh yana mutuwa ko baya yi siffofi ne na nakasa Allah shi ne almalik. duk wani mai sarauta a duniya sarautarsa na iya gushewa wa yake kawar da sarauta mai sarauta shi ne almalikul mulk Almalik, alkudus mai tsarki assalam mai aminci almu'min mai amintarwa duk yadda kake kasancewa aminci baya iya faruwa a zuciyarka da da ikonka da aminci da tsoro wallahi duk Allah subhanahu wataala shi yake jefawa a zuciyar bawa huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim ka duba cikin waɗannan sunaye da siffofin Allah السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور ko waɗannan sunayen kawai sun isa ka san girman Allah balle kuma idan ka koma wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah shine yake da mabudan gaibi babu mai sanin su sai shi wa ya ma fil barri wal bahr wa yake iya sanin irin waɗannan abubuwa yana sanin abin da yake kan tudu da abin da yake cikin teku yace wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha a duniya kakab ka duba itatuwan duniya ana iya kirga ma tasqutu min waraqatin babu wani ganye da zai fado daga kan itace a duniya illa ya alamu hafa ce Allah yana da iliminsa yana sane da shi wala habbatin fi zulumatil ard ko kuma wata kwaya na abinci a cikin duffan ƙasa wala ratbin da ɗanyi wala yabisin da busasshe illa fi kitabin mubin gaba ɗaya suna nan a rubuce a cikin lawful mahfuz idan akwai masu kasuwancin abin nan abinci da irin su gero da abin nan a ce an baka wani aiki wani assignment a shagonka inda kake sayar da gero ko kake sayar da masara musamman ma gero kawai a ce cikin daren nan bayan ka tashi daga kasuwa ka je sai ka sai ka tsinto waɗannan ƙwayoyin gaba ɗaya ka kirga mana malam wallahi sai ka wayi gari baka iya yi ba a shagonka kawai kenan amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ya'lamu ma fil barri wal wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin da wannan zamu iya sanin girman Allah sannan ainihin zatin Allah azim ne Allah mai girma ne muna iya fahimtar girman zatin Allah daga halittun da ya yi al'arshin da ya daidaito a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya kwatanta shi da komai a duniya ba ya kwatanta mana kursi wanda ibn abbas yake cewa su ne mawdi'ul qadamai wuraren tafan kafafuwan Allah subhanahu wa ta'ala su ne al-kursi me Allah ta'ala ya faɗa dangane da al-kursi a kursi kursiyuhu samawati wal abu. kursi kawai ya yalwaci sammai da ƙasa Za Allah sa alaihi ya ce a kursiyun nan ko kuma sammai da ƙasa a wajen girman kursiyun nan ya ce kamar zobe ne wanda aka cire shi daga yatsa haka aka je aka jefar a ina a sahara sai ka dubi girman wannan zoben da girman sahara to haka sammai suke a wajen al'arshi Ya ce wata arshu la yuqaddiru qadaruhu illa Allah shi kuma al'arshi babu mai iya kwatanta girmansa sai Allah to al'arshi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an bani izini na ba da labarin ɗaya daga cikin mala'ikun Allah waɗanda suke riƙe da al'arshi ma bai na shahmati uzunihi wa atiqihi masiratu me 500 am ko a am an bani izini na ba da labarin ɗaya daga cikin mala'ikun Allah daga cikin waɗanda suke riƙe da al'arshin Allah daga wajen naman kunnensa ɗinnan zuwa kafaɗansa tafiyar shekara 700 mai ɗauke da al'arshi kenan ina ga wanda ya yi al'arshin kuma yake kan Sau saboda haka munin sanin girman Allah subhanahu wata'ala wannan ba karamin imani zai kara har wa yau a zatin Allah subhanahu wata'ala manzo Allah ya ce hijabu hunnu hijabin Allah wanda ya yi shamaki tsakaninsa da halittunsa gaba ɗaya har mala'iku fa har mala'iku hijabin Allah subhanahu wa ta'ala haske ne a wata riwayar ya ce wuta ne ma'ana haske mai ƙona wannan hasken shi ne shamaki tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lauka shafa shafahu da a ce Allah subhanahu wa ta'ala zai yaye wannan hijabi ce la ba hatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min halki azza wa jalla ya ce da zai yaye wannan hasken da ke tsakanin shi da halittunsa da hasken fuskan Allah subhanahu wa ta'ala ya kona halittunsa gaba ɗaya iya ganinsa duk inda ganinsa ya kai sai ya kona waɗannan halittun gaba ɗaya. ashe Allah da ba mu a ganin sa rahama ne ma'ana a duniya domin ba mu isa mu ga Allah ba a duniya ƙarya kake ka ce ka ga Allah a duniya ba ta fahimci wannan shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine mafi girman karama a cikin halittun nan shine ficin falala a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala ake khilafi ake sabani tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi shin ya ga ubangijinsa lokacin da aka yi mi'raji da shi ko bai gani ba ya ga kai irina ya gani irina ya ga irinka fatan fahimci wannan saboda haka sanin girman Allah yana daga cikin abin da yake ƙara imani kuma yake ƙarfafa imani a nan zan dakata insha Allah kuma a yi min afuwa da tsawaitawa saboda lura da muhimmancin wannan muhadara Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladansa ya bamu ikon aiki da shi wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana hada wa billahi tawfiq sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. الله أكبر الله أكبر الله